Jama'a salamu alaikum. Masu raro barkanmu da shirin ciki da gaskiyar har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau za ku ji cewa al'ummar ƙabilar Ibon da ke jihar Nasarawa na ƙorafin rashin barinsa su koma yankunansa na asali. Ku biyo mu cikin shirin sunana sarrafil hashin wasu daga al'ummar ƙabilar egon a jihar nasarawa sun tunkari shirin ciki da gaskiya don bayyana irin yunkurin da suka yi ta yi na neman komawa matsugunansu na asakiyo a tsawon shekaru bayan aka akasin da ya faru tsakaninsu da 'yan sanda Tun a watan Mayun 2013 aka samu gagarumin matsala yayin da 'yan sanda suka shiga yankin Asakiyo, da hakan ya yi sanadiyar rasa ran 'yan sanda da daman gaske daga wani gungun 'yan yankin da ke gadara da tsafi, amma da sunan kare yankin da maradunsu. Madugun wannan kamfen Baba Lakiyo, wanda tun a 2014 bayanai suka nuna cewa ya riga mu gidan gaskiya, ya zama to ne wanda ya raini matasan da suka yi aran gama da 'yan sandan. har jami'an tsaro suka yi asarar ransu. Matakan da aka ɗauka daga baya ko zargin gama da wasu 'yan bindiga ya yi sanadiyar tarotsa al'ummar yankin zuwa wasu sassan jihar Nasarawa. Jonathan Isu Aku shi ne madugun gwagwarmaya 'yan Asakiyo masu son komawa matsugunansu. Sunana Jonathan Isu Aku kuma ni ne shugaba al'umma na gidaje dari uku hudu wanda ke ake kira shi legobi a sake electoral ward a lafiya local government jihar nasarawa damuwa mu shi ne fadar siyasa ta wasa da mu daga wurare mu tun a ranar shi shida ga watan takwas na dubu biyu da goma sha hudu muna zama hijira daga wancan lokaci har wa yau ba mu koma gidaje mu ba kuma mun rubuta ma gwamnati takardu da dama har zuwa humara takarda farko mu ya shiga hannun humara ranar goma ga watan takwas na dubu biyu da goma sha shida mun sake rubuta ma human rights reminder letter tunawa a ranar sha biyar da wata goma na disembia to mun rubuta ma tanko almakura domin ya yi kuka ya sa mu koma gidaje mu saboda mu manoma ne ma an wasa da mu ba mu gudu da gonaki mu ba har wa yau babu labari koma mu gidaje mu kaciya dubu biyu da goma sha hudu rikicin siyasa ne ya raba ku da yankunan ku faɗa mana me ya faru ne a lokacin eh to muna zama wajen mu dai ana ce ana girki mayaka tsakanin obi da asakyo kusa makonni biyu muna je an girki ana girki matasa kuma ana kawo musu abinci a wajen wai na irin matasa ne waye ne eh, waye ne yake kawo su wajen to ba za mu sani ba kuma muna ce akwai hannu gwamnati a ciki gwamnati ta kawo mata ina zuwa tsaya da jonathan gwamnati ta ɗauko gwamnati da take da yan sanda da sojoji sai kuma ta ɗauko wasu matasa kawai ta ajiye su a wani waje mayaka kawai ta ajiye su a wani waje kasin yanzu da samu fada ina fada haka saboda lokacin da an kawo mana farmaki da an tarwasa mu da muka gudu wannan fada ya kiwaye ke ja maka na ya kiwaye garuka mutane ya go wanda na sani da sun taba watan lokaci hamsin da bakwai wanda ne na sani kenan hamsin da bakwai kuma lokacin na gwamnati bata ci komai ba ba ta fada magana ba gidaje rediyo ba ya sa kowa ya mun lura wanda ya lura da cewa wannan fada dole akwai hannun gwamnati a ciki kuma an yi ta ne saboda dalilin siyasa. To bari mu dawo bari mu dawo baya Jonathan watakila waɗanda ba su san abin da ya faru a jihar Nasarawa ba don su fahimta. Ka ce an zo an an tarwatsa ku daga wannan wajen waye ne ya tarwatsa ku kuma a wani dalili? Ba dalili ba mu na siyasa ne. Wani irin siyasa lokacin eh waye ne dan siyasan da ya sa aka tarwatsa ku a wajen? Tankwal Makura, Tankwal Makura. Mm. A rijina Tankwal Makura ne. A shekara ta dubu biyu da goma sha hudu tanko alma kura yana kokarin wato 2015 ya nemi takara da biyu ke second term na domin yana ganin yes e ina jin kuma da an da an wasa mu mun gudu yadda na ga maka garuka mutane gon hamsin da bakwai wanda ni na sani wanda an shigo a karori daba-daba da an tarwasa mutane Shin wannan ita ce matsalar da ta shafi wani babanku da ake kira baba Alakiyo wanda aka ce babban dan eh, tsubu ne wanda yana da mutane kuma yana da wasu abubuwa na ban mamaki da yake yi a wannan yankin ko kun yarda da shi? Eh to a lokacin ne To ba mu labari daga baya me ya ci gaba da faruwa? Me ya faru bayan kun aikata wannan aikin kun yi faɗa da 'yan sanda? ba mu yi fada suna ce fada eh, yan sanda su kawo mana fada da eh to kenan bayan aran gamar ku da yan sanda sai me ya faru a wajen sai ba muna zama terrorist a wajen kina ba babban damuwa mu shine gwamnati ta hana mu mutane go duka garuka mutane go da ya fara zai ko ya koma mu mutane na sake ne har wayo ba mu koma wajen mu ba kuma bubba abuwana abin da ya kawo mana bubba takaice abuwana shine a ranar goma sha hudu ga watan biyu na dubu biyu da goma sha takwas da shi mu rubuta ma gwamnati takardu da dama kan cewa muna son mu koma wuraren mu duk gudu ba mu tafi da gonaki mu ba to sai mun tafi da takarda mu ba kuma da su sa hannu su ce tunda ba fada ba mu koma mu yi mu yi gyare gyare wuraren mu tunda ba fada ba muna kan gyara wace gari a wannan rana ranar shida da ya ga watan biyu na na dubu biyu da goma sha takwas da muna kan gyara sai matasa alago sun kawo mana farmaki mun gudu mun bar mashina ishirin da biyar a wajen waɗanda sun yi karfi hali sun da sun ji harbe-harbe akwai wanda sun yi karfi hali sun kwashe mashinan su sun gudu to sai matasa su zo hadu a shangwa da wurare da ba bayan da an gudu ga sake din kenan wallah sun ce za su tafi da farmaki a sake wajen za ga abin da ya ture buzu na de ni ni na durku tana ta kuka musu na ce ba za mu yi fada ba domin yadda kuma da sun shaida mana in ya taba mu ke musu magana na ce ba za mu yi fada ba. Barista Abdulkarim Abubakar Kana shi ne tsohon kwamishinan shari'a na jihar Nasarawa ƙarƙashin tsohon gwamnatin Tanko Almakura. Ya ba mu dalilin da ya hana gudanar da shari'ar da ya kamata a yi tsakanin gwamnati da 'yan ƙabilar Igbo. Eh za ce an yafe ba za ce an yafe ba. Ka gani? Eh. Al'amari ne yan da ya kasance sai zama to shari'an ya tsau ɗan lokaci. kuma kaka manta shari'a ne wanda ya zo da waya dalili shine a lokacin akwai tension banda tension kuma sai zama to an hin wanda da su za su ɗan ji sunan shiru an kai su manyan 'yan sanda manyan 'yan ds su yan jama'an tsaron kaga su aka kashe a wurin sai hmm. zo nan aka zo aka turo fali minister of justice an yi su kusosi wanda su ne an zama manyan shelu a ke tsan wasu an kashe wani kuma suke da ran kai ka san da tsarin su jama'an tsaron mu yake a Najeriya kana ana tsakiyar ke tsana maganar za ga babban shaida shine zai taimaka don a tabbatar da yan da zargin ake ma mutane sai a ce mai transfer zuwa su ko Maiduguri sai zama to at some point case din an zo ci gaba ya zama difficult wasu daga cikin suspect wasu muna ji sun mutu a nan detention wasu kuma suna nan mahalli za ba za su ɗauko duba da suna suna tsalle ke tsalle ba gama yawancin su ba yana wasu kuma sun yi sa'a an ba su bidi sun fita don wasu dalilai daban ko rashin lafiya ko kuma shekarun su ko kuma dai yaran da yare abu ne kaga sai zama ne da baka titi haka amma game da maganar wanda ba su koma gidajen su ba eh akwai yan gauruwa da da kunan da can wanda har yanzu duk lokacin da maganar komawa sai ta sai ga dubi ta shigo don tension sai aka ce to duk irin wani abubuwan gwamna da mai biya hankali dai da sun adadin abu na sani kenan kafin bar wannan matsayin da nake amma akwai wuraren da sun ake cewa ci gaba da biya hankali har ba wai akan babur su raba ma akan a biya hankali hankali dai akan Najeriya tafiya barista Abdulkarim Abubakar Kana idan aka duba kusan abun ya dade za a iya cewa abun ma yana nema ya zama tarihi wasu mm. waɗanda suke magana sun nuna kamar yaran su suna nema su lalace saboda sun ba su da gari na musamman da suke zaune shi yasa suka so da ko shari'a za a yi ma ko wani abu a yi a gama su san matsayin su ko su koma gida. To kasan san bayan hana su jawowa bane ka san al'amuri ne da jituwa you know da zamantaka da su yan uwan nasu wanda dama suke tare kafin rigimar ta bari. Tambayan shi ne ba wai gwamnati bane ta hana kowa dawa ko ta ce kowa ya abin nan. su tsakanin su da yan uwansu na dama su samu rashin jituwa har wasu suka bar garin a yanzu din a yanzu din da ake su yi kokarin sun gyara tafiyan da su da su ka gane eh wato mana akwai waɗanda ba sa shiri kenan tsakanin su su kansu yan ne? din ne ni inda ni adadin abin na sani ko official or official a matsayin da na rike na tunan general ni na sa ko su ruwa ɗaya ko biyu a wannan area wanda har yau in ta ce wa'annan za su zafa ne sai ga kawai an fara a fita da abin nan kashi abin da tension nan da can tashin hankali zai abin nan yanzu kaga abin da ya kamata a yi hmm. wani kuma ni haka mun fara don hanya ya kamata kuma a ƙara a ƙara yanzu especially municipal na kaga gwamnati su sawa na area a tabbatar an zo an haɗa su don a samu gyara tafiya tsakanin su wa'annan mutane tunda ko su don su dukkan kasan su ne wurin a barista wace shawara za ka ba mutanen da suke son su koma gida din nan ai in dai har garin su ne kaga ko an ki kwan su ko yau ko gobe wata dole su koma saboda haka kuma me ya hana su komawa in dai don wancan rigima ne tun da to kaga sai a nemo yadda za a yi a daidaita tsakanin su ko ba gaskiya ba daidaita tsakanin su in aka daidaita kaga sai su koma amma a ce ba a daidaita ba su koma ce sabon rigima ta zaki barki kaga bai wai ba ta muke kowa ba nan ke da kuma daga wurin ba sun koyi na da kare ce ba saboda yi kokari ta tsakanin su kuma wanda ba wai mawayacin abu bane abu ne kawai wanda su shugabannin su da shugabannin duk nau'in suka ɗau abun da gaske za a samu za a iya samun biyan bukata amma bai kamata ce a yi wani zargi da garinsa ce idan wani dalili ya bar garinsa ko an kore da garinsa ba kasan nan yanzu bai kamata ba. Masu sauraro idan Allah kai mako mai zuwa za mu ɗaura daga inda muka tsaya tare da kawo muku ci gaban korafin da ma ra'ayoyin masu ruwa da tsaki a wannan takaddama ko rikici. Yanzu amadadi Nasiru da Kaya daga nan birnin Washington DC, nisar fil hashim gumar ke cewa muka kasance lafiya.